Al'amarin dai ya faru ne a garin Kunkana zuwa Jatau da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraban, inda waɗansu ‘yan banga suka yi sanadirar kashe mutane goma sha biyu, suka koji ta uku tare da ƙona wa Fulani mazauna wannan yankin gidajensu da ma ƙwace musu hatsi haɗama da babura, kamar dai yadda wani wadda lamarin ya shafa mai suna Umaru Mai Saje, wadda ya shaida min cewar. Muna yankin Jatau an kashe muna mutane goma sha biyu a yanzu nan kuma ban mu ga wasu ba. A kan wani dalili ne aka kashe su kuma suwa suka kashe su? 'yan banga ne barayi sun kasu 'yan banga ne kawai ma ba ta da duk duniya sun ka samu haka nan sun kasu akwai wanda ba su mutu ba yanzu nan suna asibiti nan mun ka kawo a bari. Kamar mutane nawa ne waɗanda ba su mutu ba? Muna da mutum waɗanda ba su mutu ba. sai ka ji sun mutu waɗanda mun ka gani. Kai a cikin waɗanda aka kashe akwai 'yan wanka? Sosai akwai yayani na guda kamar wa da akwai akwai wani wanda lamarin ya shafa tsindin ya koyi asarar yan uwa tare da dukiyoyi da dama mai suda Muhammadu Juli wadda ke zama a yankin Jatau da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraban shi ma yayi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru sai muna jin matsala ba ya karama ba saboda dai wasu daga Jatau suna nan kasa za su zo Bali babu komi ba ko kwano ɗaya na abinci kayayyakin da muka tattara da kaji akwai gidajenmu waɗanda suka suka ƙona muna da kayan gona ciki sun ƙona su sun kwashe sannan mutanen nan kuma yan ƙasa ne mun san su ni ma zuruka da ni mashin biyu suka karba da nawa da na ɗan ɗana sannan suka kashe yaron mafaɗe eh, saboda in duk da za su je sai mun ji an ce suna taro tare ruwa ko borno nan ne suke majalisa inda manyan sai su yi su. kace a ina suke taro kafin su tafi. tare ruwa da borno nan ne suke taro. alhaji abubakar ɗaya ne daga cikin mazauna yankin jatau da ke karamar hukumar balin kuma wadda ya tsallake rijiya da baya tare da amshe masa babura wanda ya shaida min cewar. Lallai abokan yan uwan zama dai makwataka kwarai ko an sanda masallaci gaban an ka same su ga hanyar an kai ta kashe karo kashe ba wani da wanda an ka kace a dauki babura ne saboda zalun duk wanda an ka kace za a dauki babur din a wuce dan waɗanda ba a kace babban da haka na zo da gidaje su tabi da kayayyakin mutane zanna kaya akwai ma wanda gaba ɗaya tufafi ne kawai an tabai duka kayan mu na sawa duka an dauki an haƙi ne sun ka isko sun wuce da su banda baburan da Ka ɗauki kaji an suka iso sun ɗauki hawa komi sun samu cikin hali ha guda mutanen To ko hukumar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akuwa wannan lamarin duba da cewa yankin Bali daga Saul yanki ne wanda ya daɗe yana fama da matsalar rashin tsaro irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa haɗa ma da hare-hare babu gaira babu dalili. Tambayar kenan da newa SP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce. Lallai an samu aukuwan wani hari da aka kaiwa wa wasu al'umman Fulani wasu wasu bayan Allah ne suka fito a garin na za su koma can ƙauyensu da ke yankin jatau sai wannan iftila'i ta faru da su wasu wadda ba a san ko su wane dauke da bindigogi da kuma adduna suka far musu da sara da kuma harbe-harbe sannan shi dp wannan yankin da kuma haɗin kan eh, maharba ƙungiyar maharba da kuma yan banga suka shiga wannan yankin da abun ya faru yankin bali da gasol dai a jihar taraban yanki ne wanda ya daɗe yana fuskantar matsalar rashin tsaro tare da kai hare-hare babu gaira babu dalili lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a Najeriya.